studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara ir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da alwatu wani kan ai balki samidu ai da studio kalangu zamcin faji kara ga tonan do a ta irso sodo na ir garan fangan mu studio kalangu sigirai aran gin guduwai radio waran zikin da haku bon kan irin dai gugoi kan bugicar kan bura Nijar labo a wana ganda haku kulra ya din mono aran guduwir sigirai zamani labar zaban yan goi ginai bon facebook ko bon aram ta studio kalangu site internet ko bon aram te www studio kalangu.org ya din no aran gudu irsi girai wa studio kalangu hunkuna faji kara asasalan irse kala cimso bon matkin no bon him gangi bon sokonin da kanginan bor mudu wani cimso kangi te a wani sufura sanni irgu gunwa batu hunkuna studio kalangu a wana faji karara asibor kulse tugureira ne digirbiyan alsilamai niger labo wani ne an dunya gergere kulra igu koy ga kimsi gingaro wute kimsi gingaro mu isate dai kala handu hinkin da girbi wai me hau gingaro banda matkanci ne al-silamai. mai sedonai kim gingar garwane mu girfon gandi sarga kanno annab ibrahim te kan hogin ga izo ismaila sarga annama irko hino dinga bonara akan fegi ga izo wane wo fansa ya dinno te ir sedonai mu wat kulkan cine ikwai ga cim so wote aga ka saban kan hajo goye akwai ban hajo mu dai ago alsalam tare ganji gwara kan ikwai ga gayi ya din mono cim so din ga fegino igba bor mu funda dubar sinda alman foyan mu gono kan ga kayandi kan borgi hinga teda digo borgoreira kangina irin fun kunfunda matkin no bor himganga chimso da matkin no bor himganga bon sokondunda kangina numdu sargai wane kan nite a wana sufura irin bur burnyaran sai ka irde koi ga sanni wani wa batu irgonda ustaz abdul fatah mamudu aman funir sai kala alsalam tarai sataido bormono kan agwazu television ai radio bon irwana nya mai kwaro bura irgonda ne mu alu isa aye inga mu borno kan gonda bayrai guso irwana bafunai fondai bon fo irgaran fondo goy kangaran kaga tu studio kalangu a wan hunkun faji karaga madalla bin kanai da farhara inginuwar geka studio kalangu a wana bata maura dan kanci ne irga nono ustaza abdul fatah sai irga hamu kwai ne hala alman fodumu ingino borhim gusuba din wana chimso din teda alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadun alamul huda wa manar liqin almano dai kan borgo suban ngati feji feji garu da irko te bormandu feji garu feji wai mogate da bormandu feji samsam ne gite di hinkin aro din mandu hinkin aro musambu wayo igra bayar ma charfa haman diga bai kan bori hin kawal bori hinza si margu ga feji follon dai imene kan ga kimsi asino irga du hanu fon kurnyen da wande kan yanga nuru dan kyarra ga dai feji fo imene ga kimsi iman kimsi ham dai no inwa ifo sai ustaz zama sai dalili sai ase imanir ya margana irma tayadi irfam wankan rabore gi hin gi nuru dan ga alman dai ima chimsi ima du sufurai inga gati haw waliyo bori iye gi hin gi nuru dan kerra ima yo follon dai ima wi i chimsi irfam ya di mono halon kason dine yeji dai ngai bori iye ina nuru dan dan kerra ina dai i chimsi amma feji wala hin chin ha aha <laughs> salam tare maniyar din da wani alsalam zare wanka da asin da dalili to matkin no bori hin ga almano su banda danga matkin no almano imam barin da kan burga bai kan din ni chimsi wallahi ni -hmm. sintina dai alman kan sinda na nagasi ifoti din. aha kan ga talisi zama annabi ne sai sallallahu alaihi wasallam alman ta ci gono kan isi chimsin dai laru kan go igase afo dai wankan ga fabu wankan jonte yadin mono wankan ga simbar yadin mono halon kason wankan hillo keri da wankan hanga pati wala hanga kortu to wone kula annabi ne sai sallallahu alaihi wasallam isi cimsi zama wankan no irko subhanahu ta'ala ga ba irga wankan ni fundo ga ba kan ga kanan se n'o ni ga no irko se gudu gudu sufurai amma wanti wankan ni bun dina na no ni se ni <laughs> ga cusu wal ma modu ma dan kyarra mu wadin sa mu gane kan no irko se ne bai da ni bogo bai kan amante aha ka kine a goda nowa to no rufo chim no bar him ga din daida kan yi dahiran da kan ni chimso ita a hankan nan chimso mate cimsi inga gati agonda sharti hinka sharti fa inga gati a niya mu bori ifo seno igene niya. goyo kan ni gaba ga tedi ni kalama da kan irkoi wala adiyano ne ya marda ihin kanta mate ga irkoi yadda ci ihin zanta goyo kan ni goga tedi matano annabi ne ni sai mate da wala annabi bumbo sallallahu alaihi wasallam mata na godin teda kan si gane niya ne ni didin na har hin zo woguna inga dai giti la ilaha illallah muhammadur rasulullah irkoi no ga ya margane wote irkoi seno igate yadin no annabi sallallahu alaihi wasallam ga miti diya kan gin din da matakan kini goda goda ihin kanta kan ganan mu kimsi kimso mati arzaka fudumi no ni danga almano dai halal wal haram zama mu gungidi irin annasar san ne rano gine kan annasar ibn bosi yadda da nuru zibo mu ne ma halalan di blanchiment d'argent to mati sai no nuru zibo ni ga danga ibada te irko do mu gane kamin bana asite to ndi fonda ne ya to mati no ni di alman kan boradu dangirmu ne tombola fondara hunkun zamirgi bai kampane kan gongai bongoraira da kimso manu igi tombola yante igi lamborai no lambiyan igi suba lambiyan da bora lambadu igi bora no fegi wal hawwal alman foyan dai kan bora kim sinda irmu gunugi gidi dai nin no ne so ni mai sanura ne kan tombola tombola de haramu alsilam tare mai yadda danga caca alharam caca caca wa alsilam tare mai yadda da haramu no mata sino bore kan ga bore ma yandan ga kendi mata ne gogi ma ye kendin da ga katar da mata kan indaran kan gone so ir wani ma ye goyi ido wali ir lambai go ido ir man hay fo kul samba ise kan ganna imir ma ay suban i suban dai no ir ma ay fatta o da aga halal amma halaka dai ir na hay fo samba sanga noru inga no son kai ir rabore dini ma kendi ir ra afo gane kan boranwa aran bai aran borgere no no boranwa me to wodi halon ka son cha keze nano haram mono yadi mono ir bayan mu challakal kendi ga koi bore kan sindi hina ga halon ka son kan ga koi ga sambu norun da hari ga ko ga almandai amma ciya birai da bore kan sai fo lai zai a maci a bank wana zamanigi di son plaki yenno gono kan i hantun preta baski a fo dai dai irko sinon gogati irko ma mo dogonan dini fundosi din da irko man da kan bongane nim ko jimsi wodin banda nabi sallallahu alaihi wasallam a cimsi jimsi nisi ni sufura wodin a tabbati irfam to borkul kan ko ga nuru da harita zanin kan gogo nuru no danin kan gogata danin kan seda danin kan nigine no igoga hantum aran kulu zunubu follon kanu yadmu no norun da hari agon da gurzu gai dumi dumi dumi hal hankan da ka waye bo ira i kaina zunubo ga kaina ara inga no ga saban da borkan murgun dinga nya kan nai borkan ne wone ugo wodu mo te gane go gir ko gananda sufure non go ceci wala zunubu wodi ni se ir ko mon bai ga dake adami zubo mo kan no berin dani abada da ir ko ni wo ya kinite inga no ka ga garu age gane to fatta da ni abada nin dinin al tare tinga no ni tabi ton fonda hatta ai wo jiri fote irgo tera kon conférence jirora ne be wato din de di sino to ye minɛ ni se kan enseignant fonu no fiji zai i duwa gadi ko da gendarmerie i to da gendarmerie aninga banga mu cin sino nga sinda nga sino ngono fiji zai chawandi ko mo chawandi ko no kallo koli zai him gidi gidan da ah, to maa maga i ko i ci sous-préfet ninga da gendarme ina affecté no ga ganandi nango kancin no agu ga ko da nangu. to da faham da al-islam tare ir sidiya bata mawdu mora to wodin se al-islam ir mu ke ji ga faham dir addina dir ga temur mu ta ir kosi to matno kun ustaz arandi an yak fo sinu way bore kan ga bay kan ga kurnya sinda kan gi tila sandi kalim fe tenga ngai mu halon ka son jahil tare fo lon ka deno annabi ne sallallahu alaihi wasallam way bore ye way boro kan ninga kurnya dan kan kamin da han kan berin dara asima aljanna ho musuk fa am furara to ni ga bay mu kada hi yani da ko mu amir batu a fo mo gona kan bore ina san buka te addini kan mu man asiba addinara bor kan gonda gor kasini hinka wali hinza wali taci ni ne dole gor kasini fo kul wiya se feji fo siya dinara annabi sallallahu alaihi wasallam dinga gorka sine kan gwase alman follo no agawi ngan dinga almaya lose to aini na hada irko lokaci karra irgo din gonda gorka sine hinka wali hinza wali itaci feji dai kan to feji son irme kinora nyamai ni si zambaro ran zaka ram <laughs> mai no gonda zambaro waidu kan mane wai gorka sine fo kul da feji fo mo fu no ruba na malokol no ruba na nga ya dinga iska gaba da gorka sine hinza no zambaro zango kuba alaman kubai di taki no zambaro zangun da haifo to kwa kwaro ala mun to kwara to woni kulu iru addina man kanda iru in nono korfu sambu gadan irgin dega girbon ko te gane dole kanima bor si dogon mu mone kanigatin ni gurbo karra ir ko ne gisidin to mo yadda ga gorara hadnis bahawi to ustaz wo fo yanno gati fonde jere kancin di kan alsilam tare gangi bore te kan gina irko mta irse irsar gadin kan ir gon gati sonni mi di a fo gon kan bore gati irin almane da ka da ka gi defile almano goga di wato kan kinan goga kelawi aman hagu an goga lakkal tunai dangi sai a fofo wodi wo asifondo yadin mono mugun gidi bore ga kaga alman nyunai da burose yang ama kware no wala me fodi fodi fo halinga igwa bo nemo addina man kanda ala da no kan rabor igo wankan no manti e almano kan go go wi a hanan yango wala a beri yango no go irko bejandi wankan no go irko bejandi anni aka maganati da arzaka kan ni danga dai wankan irko bejandi no wankan irko ga ba irga no nemo gunun gadi fi sabilillahi ya da no go gate boren gona kan irko kodori se gonde hina kan hin inge windura ime wi alman kan bisa afu amma ni ni didi irko ne bonu arzaka ifo ni irko subhanahu wa ta'ala ne mate ani wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil de irko kodoro nin filana baba wal filana nya irko ne no arzaka ni wana wo kai ni duwa hal ni ga ga almanu wai wi ni hinne ma ga ga foma ga ke kura bore se fongu ni nyan kande nai ni nano ni baba kande nai ni nano ni baba bere ni baba kai ne ni nya bere ni nya kai ne ni fongi ga bore ka aran dai kai nan da bere se yanno ni fongi ga ne mu gurin ga na sare do ne kan la charité ben ordonnée comment su par soi même par soi même han ni ga gwamnati ni ga sintin no gina ni kwara wodin banda son bore kan aran dai go fo. zama nabi ne sallallahu alaihi wasallam amanci man nandi da irkoi borye borye kan ni ganga ga kungu gin fofo za to nandi wi za ni gor kasino akware man kusu da kai ina ni man cimandin da irkoi ya da mona annabi ne sallallahu alaihi wasallam kul kan bai inga cimandin da irkoi inga cimandin da han eh, kora ni gor kasino ni boren da si hali wuda ranar gohun kuna da man tifon dai din no ir gana isine ir sekari al silamen ya da no borkul kan ni ga tega foma a dai ni sin da su furai din bu musu bal kiyo mu kendo kalimin gurzagandi zaman annabi ne sallallahu alaihi wasallam kunda hinzu gonu kan su bal kiyo mu kendo igwa su ga ci ti no shap shap no ga ti za hali gu fur jama'a ga gina a fo de bere ko ni ir ko ni no bere amani gu fo mandano ir ko ga kande ni subal kiyo mu kendo filane ni no bere fo non teda hay kul kara iga bere da ni ma kulci ir ko manen se ne ga tari malaika manen ga tari ir ko manen min min tute ko da jahannama danyo gabi ko ni inga mo yadi bor kan wanda gabi kan go ko tanga mu gongu do hankan no cindi inga mo yadi yadi mon halon kason bor kan gonda arzaka halwa tukul ni ga te ga fo mano nango kan bor ga bongarne ya wodin se irma kai girbon te alsilama ce kayan te yan irma faham da hankar rano irgo te ga foma te borai ma di a sin da sufurai bora gunga bongur zu gandi no me an duniya ma tabi su balki mu maka yando mu bor mu yega tabi ustaz ya kanu do koyne halir mu alu ayeno sanu alu irgun fondo go kan ka tu hun kuna studio kalangu a wana faj karawo kan go salangir se kim so bon irga baram mir fahamandi ir ba fune fonde ra hun kuna irdi kan boryan gono da hina amma su su bai kulu igingai bon tila sandi ngai mti haikan bisingai wani gabu matkin nuaran di fondo wane waya to ai sabu barkisa ay sabu mo ustase zama sanne ka ki fi sibi la kimiyanno kimiyanno ti de problem mo kan gono ki irko wona fonda go a bar ba kan bakan iru iro irgo Niger imne 99% musulman yanno kanan da zongo bon kanan da wayar cin diya madalla alsilam yanno amma ik tamma il alsilam tara akai gingaro zakka kayan haji koyon da lepiliyo kwa da l'islam mm, gangi guwa kan madalla amma ba funa al-islam tara aska gumu zama bore gonda tare gumu funde bayi da funde bayi irgo rage mini kwarara wala labura kan go bore dondonan da gumu gaki mate bore madi wala mafata imidni borono wodin wiki problem bambata zama eh, kimisiwo addinin kanda irko sheno mata kan sonda ustaz niki boro kamata amati amma hun kunnan kan agu a fur irna maira har mo kan fur na maira a gonda eh, zangi mini tilastandiya ka ga dan bore mate son zangi mini musambu higeno ndi irna meno amma a gonda aspe ki eh, addina bo hun kuna bu kan nigdi di to hige ki hala igi bano ikogi hiyati me dan kan se atti irna mai ko ina atires bore gano so im sambula sa burkur kan gon giri za ga to giri wai taki din man higi sandai bambatano sandai bambatano ba shawara aran kwara isinda kan si wo kan borga nan go ma madalla din bi sinan kul kan kan musutin ga ifu na go batu ifu na go te yakin yakin don ku wodi no gidan dole ni mu ni mu kokar ga te ni mu duni bombani zama societa no gidan ni mate al'umma al'umma no gidan bor mate ya dinga ga deno mu ga ka ne di kande so do hare gada mun ga di son ustaz ni example sanya kan ko ga fegize cawandi ko kan ko cawandi ko kan ko fegize ga duga kande inga zan kai si zama da man duga wodin te matkan kidan wando no sintan asi da zan kai ga kura bore igi mo dan bor da bor bo nobo ga di matuno eh kwar boro filan kwar ifo no goti eske awi wala ma wi donc ngano kandi se ngi di bor ala limite tiresno di bore ko bank iga bay kan nuru suburi amma kom ninda bank ko hinnano kala irko kan go dine niga fur mullo mullo ko ga sambu noro kan niga bay ak zibi amma nima kande ga fi yode ga duni bon bani bore ga dan se bore no go in moy de dan eh, de ki bore bon ga di batana go <laughs> to ngara ne go ne ni se al silam trasino kan ustad no de irko ni go gana deja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awi bore kursi ya dinga din si ni mahin suru amma al'umma man yarda wadi kuni mine paran ko no balki sun go goy e imni kin so makanim genga de fegi ifo gi jasa goyo madala ni be wori mana go <laughs> wani mi genga de ni yasi wani mi genga de ni babsi mm. misali ban batuno to wodi no kandi jama matkul ki te bar foy ko ba ga zai to matini te kan ir alhalai wo irgi bar mai giye ga ka addina wana ga alhalo di ba ma bar mai dole goi bambata no goi bambata ga ki da bor in bore bon ai feri zama fi sibila mata kai ki ne il al'umma irga ba addina me ir siga te mata ka ahimanda zama jahil tare gono gumo jama bon era jahil tare da ba asidan nim bon mum feri nim dug fam hay foya hay kur kan niga di kam man man kini ka non te wani babu non te niga ni ha amant buri amma da irkoy ni no bon fere dirkoy ni no bere niba wo firno nim duga faham da fu yankanka kan gono kan nigi nigi gana nim nan an kan babai te walau kayete to a sene ne se goy bambatuno goy bambatuno mu kan dole aran kan ga ki media hon kuna journaliste arno kamata aran borega mi emission e kini kulu e bon fere da alfage da leader religieux zan e fo ni gane eh, bon kone wodi on kul kamata min ga bon di e kokari bore famandi zamtan ke man ki go bore fa kai dino kai kayni na ta aska ga bare bu har no kan gin ta amti girwa girwa kin di garan ka hala bore go koi faham ga yarda daya zama har ruwa da te nama to a dare mu ga to son alu irdi wato dini kan kanni ci igi bacere mhm. igi dicar sai dini nyai zo sinda ni ga konzo ni ga bunga dabu kagar hunkuna sok fanya mai kwaro ra cim wo kan goka ni kagar bor follo ni fiye waiwi. a gwarga sino wala haira bumbo da mandu man mhm. gano ir don na mai ni gana wal matinir ga tega kawo din ga. kan ganan bore mun ga lakkalai ta ganda adal ni bai wodin kulu dare yan kan bore gogte din di hayo kini a bayan galubererano nigdiya galubereramo nya da baba isinda ampri zanga da gabi gumu zanka bon ga to kauye kauye nigdi windi bambata follono windi koyo b'a da a to giri wai wai hakuno wala wai yaga wakaci gati wakaci gati ya dinga dimmo niga bai zani da kini kwara niga no ni yai zese amma son ya mai gora borai kano ni ni kano ni bora ni ci ba bora bai an ni bai no windira han ga niga ni han kan ni no ni gite din gonda possibilité ni mu wi fegi wai gi wi ni mu foma ni mu kebore se kan vraiment ni go makani before da man ki eh, irgo fakare yo borfo ago se ngo voisin watu kulka irkoite ngo sino susube kulka irkoite kalama dai fegi ki ani asbatu da ka ga yakinu am kaga bisi ga gasuli am kaga bisi ga goronga ninga wande igo ga farti farti gansi. gada ke e eh, sunu bor kursi anni susube kurkir koyte tundi wodi mo jahil tare ban bata kai no ni cikin sonda alfaga goki da agonda addini asta gone te amma di fitke irko manano addini irko manano wodin bere a gonda jahil tare gumo a gorkasina dara eh, wodi furhini da sa bi ko abafuna ka abafuna ra ngano go irgo gone te koyne mat kay kin sidi af an ka son borego zangi mini dutti gallu berera kan isi gema isi kerbay yar nga mat kan ba no nigti ni goni karcera imagine borda tun ga ba da imine ni paranga gonya mera igop ne madina dinga ba ga ga ga yun windi kina ni koy biel ni min windi kina ni more har nono <laughs> akur man te. bore si baba kan goti to wod no go kandi aspect to ni gite kan na wani yan bar mai zamnan kan ni gwanda feju wai ni gwar sino sin da ba gwar gan zuwal ciro kan gwingo makai kindo eh, makai kindano zanga eh, ifo ni gene gag sine no dare ir na mai raso gag sine dare gama ma bakar kerga wodin kul dare har yanno mo gita ma kan hukunir gwanda minister kai ce gani renaissance culturelle ikimata na mai bonno minister in baranda ikimata imwodin dan inga gwe kigite ikimata ima dan mhm. gini zama musu musutun tanke solidarite zanga kyar gayan sino vaccine sino asudu gate deno borma ne ngi hinne hunkuno go gunga di labai no go keki ga tigite bon follon ga du ga sada a plus forte raison ni woni minen hinne asemi dinne ni ni wan hinne ni kyar go di hay kur kan duni sibasala igini ka imini zai iman sala yan ga gorg sine gondal haku a gondal haku mo mutumi to matinaran di bore kan cimso bun bo fayyango ga bore kan kan di sai ni gno bar kan man kan di sai si bora sani. man kiba wadi hinni he ma kai ga butunu so sistemo kan bore kan ni kai ga kala. guru haku ko guru kini ma da la wato ni di bore kan kan ni se ni mi la sabu ni mo yeti se ko ni mu gurgadi morso o ham bar <laughs> ham dum bari fo chin ni kan ma da la ni ma yiti sai ke so di ni wi fegi follo ni fegi follo de nuwa ni man sarka ba follo zama han kan i sambani singano ni yeti hakkulno man dare din wi hinka hinka de no woni se zama ni la sabu no mayno kande si ifuna kande ay ma yitasi a gurbura wodi mo kuru jahil tra ngono wo kande wodi da bak sine kan go dare ge ngaru kuru ifo gi gasi ngwari girbi gare no amma bore sidi wodi no de ni mo ngani mo kunguni hinne ni almayare ustazi fonon tonton alu ay sanno ga hayo sanne wo kul kan boy ko sala mm-hmm. ni bayi akul dai jahiltare degiti anya in musambu a annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi fo hadisul qudsi kara irko subhanahu wataala gani abdi abdi abdi abdi abdi abdi antatu rid waɣana uri da. fahim lamtu salim ni fimar uri da latakipu duka fimar uri da. wala ya kunu illa ma uri da. ay tamo ay tamo. ni ga ba a' yi ma gaba. fannkan man salamase wa ka n'o ay gaba. kale min ta ban ra ni ga ba. wa ka ngayi gaba ma nogate. fannkan irin ma ta yakan irkoyiga ba. ta birade iri ko. ba funa a si hinɛ gite. fannday kan irkoyine wa teyayine iri wajigate. to nisi ma ka ni ni kogoba famu ta ban di halon kaso. to ni koga min la kani kogari teyino. maino kan dini bu irko gin bana asin bana zama eh, kayan doha ne maino ga citi maino ga bana irko no ga citi irko mu no ga bana to no din sin da nukandi no din sin da avoka kan ni sambu kan gana ni fata fanna kan goyo kan ni te manata irko si to matin ni te ko no din kan irko gin bana banandi bato to banandi sino to zale mo an duniyara ni ba funa ga siri matabi ma gurzugai ma ko ta mata mo gun gidi som bor kul kan kan magasandi aga fala boren bara isbara <laughs> kun ba bor go no mata no bar banda mu to na kan ni no ni si haru bore si ni si farha ni si koy bore do wallahi bore isin ga bani to nin kan ga farha nin kan ga no nin kan ga fakare da bore na kul kan ni koi ni gudu nya ni du baba ni du bere ni du kai ne mun kuna maino sigdi wodin tabu ustaz gork sinera ga te kan nim ne wai chimsa hamu bore kan kan din se hinno no halon kason jahil tara de no bore mon fam de no mate no maino ine imano a fo de din almanu wi ine fo kulu min ha. wa nin kan na wi mon wa ara ni yalo mun wa ara son kai burkul kan gabona almanu da rani manu ya din no ko ne nim ye gama ifuna annabi ne sallallahu alaihi wasallam ane goyi kan irko ga hansa gaba inga giti ma alsilama farhandi ma farhadan alsilama binara ma dukuri ka ase da jau ga ma nuhari ma ama da go tabi funi ma ka ara woni hun kunu gote kalmai ma bora da da, da go tabi wani mono eh, eh, ni woni e finama e filane ko ara ma diya ce to woni bin sala sina sal salam tare bara mi lingi charma o oh, ni men kan men kan gonda man tin charma no man tin no irko no ba ani no ni hile ani ni jarraba da ya kan ani no da bere no ani no ni jarraba no da koi tare no ani no ni jarraba no hay kul kan no irko ni no suji wani jarraba no ya di mon hay kulkan irko kandin ga tabi wani nga mu jarrabanu talkatarai irko ga tanni ga gidi nigi hin su wani sin su. to ustaz matubore kan hon kuna chimso hamu fayin wa han nigdi igingay windai dabu bono ba talib fo wal bor fo ingam sudu gidi ya se wal nigdi hal gari ziyarano bor yanga hamu beri be alo kaso de jahil tarare no eske agogo checi irko do amin uh, gomni ndin kan na wodin te ni porto veru ye. ne sibe bor yanga gona kan inga windo me boda isin da hansi fa windora amma igidan windo mai ga attention chien méchant bore mu sidu kange kwarse to est ce que boro wo son agogo gomni ke ci agogo bai dinga bu nga sare guro sora nga mu kubai do gomni subal mo kendo ko minga ka da bora kimani da subal mo kendo bora shi koy woni wudumo gomi jahil tare de nu hirsi gu faham de no il faut en dunya hun kunni gonda no subani sinda ma na sare ne ka o situation ne permanente da talka rano no go dumi da arzaka no asi dumi da gahan bani no dumi da jonta no dumi han fote ka gaban dai no to adin ga bore yi minga lakkale ti ganda ma fai bombere bora kan irko na nuwa na bombere ke bai mata na banda karuna zanga zanga arzaka irko ne labu magon gan bore na ya gane ka a guna ne mu kan ra irko tenisi ce ci min gudu alahara ifo na ne a yake ceram no me ai wai irwo irga faham da haya ana ka hanir ko tun mata banda ana alanda ana alanda ba to to ya dinga bor kurmo minga bon hagoi da irko ni no a go mu kagi go gidinin amma ni wa ne hun kuna som eh, nin ne yayi mene kan ai nuruka ni butiji feri ayin ni sai mu ko ga ran diara ni no mu ai ni ya ne mata ya mata ya mata ya din te won kan ci inda ga sama inda ni sama din wonji gite binde won kan aici irsa saba e ege dubbi tijo ta ni e to ir ko ne ni ani no arzaka ne han kan ai ba ni ne ya din te mahallasi din wanji ir ko ga harauta madalla ustazir dir technician o amir bato farir sai halir ge kar salam em adalla irge kar salayen fura nan ne irgo ni gisal ngaran se chimso goyey bon matkin no borgin bon sokonin da kan ginan chimso sargadin kan borte bor won koyo kan se ninte kan magano ne ninte fi sibidillai am borno asufura ustaz irga kanu do koyne hamo a won ton yomodini agtila suno wal alsalam tarai rana go walirna mai rana go awodin wala da dainu hamo ala da dainu e, nim gun gidi kwarikin daira isi hamo ton yan wal tandaren da isabai da igano din daino dina nawi iga fei ma sarga borese bo kum furun gumra do amma wo ne o kan tandarengo ala de reno kan irgo ne o niger hare ko ni halon kason ine manti niger eh, la bo jerjera kurano igate a gonan nan kan niger ra igal man wi kan isa tandara man da mani hare tama zendere hare wala hausance la bo ra hare de ndar di kulunge o am gano de ni ge fei borese ɗum mhm. gon gadi mo makka mantini di kan iganogun boni ga sambu kanda se ko to sango matkinno tare a yamarda ci cimsa hamudin fayda kangana borom duwa sufram wala goyo to ni di wa annabi ne yarse sallallahu alaihi wasallam wa ngwa ara wa gisibun buaran kwara waran masarga ara umar bin al-khattab radiyallahu anhu inga mo halon kason ane nin kan nina alman ubi mu wara magisin fami ose yadi mun halon kason sarga miskine ga iga ba irse jingaro hane zama han fo hadisi fo gono kan annabi ne sai sallallahu alaihi wasallam borfono ka annabi yando sallallahu alaihi wasallam hinna jarbu annabi na sai sallallahu alaihi wasallam ni mu muri irdin jarbu ya mu bore kan yan wa ga kungu an duniya wora kan yan sibor gere sannira inga yino ga dumi haraira su balkiyo kendo nimbo hineno nigi bai kugada hineno nigada ni gundara ne o. to nigi bongar ya hare kambo gangani be rodo nigi bongar talka hare nigi ma hare zamani mar hekul samba to hal borai gonda fahamai abada e sargare a gana almanu mutontonno asin ne almanu yit wanda annabi musa alaihi salam wanda zamanora kurnyen da wanda fono irko na tare tangiga itabi itabi hinni kuba da annabi musa alaihi salam nin kanga salan da irkoi ala halu kara irgo ne ya kurnyen da wanda annabi musa ne to ngama a akoi aci irkoise irkoine to koi gici ise ai gino arzaka amma si bisa jiri fo wala jiri hinka na jiro ci da yai wai dirga jiri mugan di kameno igudu arzaka ina yadda nga yadda nga mu fatta bono kara nga musa ci ise ine nga yadda kala son kai arzaka nga bos i nga du arzaka kala wando ka ga di kurnyo ane mai gida ane na am ni di arzaka wo kan irko te irse agonda alwati kan na gaba da ban mu ir gurbi zena nanu irgiye ni gaba kan ne gaba ni ga manan ir muso bai ga sarga bore ga kan ganan dan arzaka ban bore kan ga ir sarga di di ga barkar irse mai gida ne wallahi ni sanno sanni ke kantinu iso bai ga borendi borisi arzaka gode ga tonton loko kyoto kan irkoici arzaka man ban igode ga dumi annan musa sin tinga har gwar akwai ane irkoi se nin no ne nin <laughs> no gote oh, nin eh. alwati yakine a ga ban abin man ba gogo tonton no ane oho me eh inge gogo ga bakar igogo bore suji ai mu ginduti suji ko bambata ai ai mo imini arzaka musu bai ga tonton to hunkuna ifo no gogo da masalara kan ba sanda sai do irka ba ga sandi a sandi jango meni <laughs> janga asali da eh? meni janga nono jenga nono ne ma bun bu ba zar musanira ine kan sino asidu din sino da arza kastonto ya din mona annabi ne sai sallallahu alaihi wasallam bor kul kan na sanno kan ga fatta mai wara garari no kan irko ga yaddanda hay kul kan a ngwari ni sai irko ga tabbatan din to ni bade kan nin no gogu dumanti babora to jahil tare dai dai rano irgo fi sabilillah hun kuna borbo bu kul imin gai no dai mm. amma gai wasu ba gai mun son an nigi dir kan ga wazu so din sarga din koy ga wazu gane kan bore kin di hino fo zani fatuno bore ka gin kosare eh nin kan ni mu sarga kan dame <laughs> to alors que won kan go ni hinara no ine ni mano to ni woni gin ga duniya bore kul, kul wasa ir wo ifo no ir ko ni no kirgi hin gano bayra ir masalan yi sai gane ko ga ta yakini mhm. ir sin da arzaka ka ir kan budan zibara gane kan filana ta ngane an gane yakini to girbu margano so hamodin him ga teborsi hana kanan na wi din nan wa gaban hana dini wallahi alhamd din hin ga gisi kala ten do jiri fo mun gumu talifo kusino ça dépend da al hal karano borego kwa da hare watanu jimso kaga to eh anan hin ga gisi anan kan ga hare go aha da loku chira na rango ngono ango gdiya wat kan cinaran dr mu ko sam wa da handu fo na te da handu hin kana te wodi wo asinda chiti fo kan go wodi bonko to alu irgi ga kanido hun kun irdi wat kan cin jimso go yayi banu zibo ya kan borgdi nungo kulu igoga munu aktiya chimso go yayi biriyenu hilleynu haya kulu kan si fege sage ra kan yi ka gusam ne matinir te kan ganan borem alhalu wona eh alhalu no kan fi sibilla agba gunew ya no zama ine hay kul kan bursiba ga bonse masate nin masali so son di sambu bore din kan gizi baina fonda ya mega din furi kwara din furi ifuera ni kagar ini habu normal proper ni amma isigi faham kan fonda din ki ne voix publique jama kul wonno me jama da rani woni go irami din ne sara jama kul alhaikuno go woni bo zaman man kini ni wonno ya dinga mat kan ni gini kwara sagin da ya da noni kamata nunango nango kul sagin malar zama mun kyo da nurgo di da mun son ir nigerian ir bun boda no ga nango sara ni di bora ha wisa di bakena am nango na am fumbu a gingate a a gorga sino kan go a san meter de lula am ba kimsi amma an ni wi di fim tandi wudu amma hago bakena go harera kan i kamata mu bore bon ngi feri bore mu dugu faham kan asibori me man ki bore bon ngi feri hinnu kom la dernière fois mat kay irgi ikamata imusambu mesure ai funguwa turi urgo zankiya seni kunci wati dimash kurne gita ma yubin dinya mera samaria bore ga fatta meri bore ga madalla igi bore tile sandinu igi verifie hal ni kwara hal ni vindora igi verifie est ce que zibi gono wala sino da gono taxi ni tensi igi bora juke igi bora juke to il faut si sinigati hun kuna exemple ne ki ne sentir de sécurité sentir de sécurité motera mai mai sino ga borgada ni bon senu ni bon da da ai kyorfo at accident to e mota trona te amma wallahi ka gon sentir de sécurité si de ko bonara hay kunno mon doa mais ini boretil san numera ini mhm. gana mo ini gana ifo si zan polisi e gono zani bisa yin jukki ndi manada to ba wani wallahi mine dai semen follon dai ma sambu jinguro wana imi bindi kwarai e kudura bore jikyo lani di bore kai te yanu bore gansi yani ga gomnatu du do da talogo goyne go jama'ado al'umma gondin ga tale gomnatu mo gondin ga talo zama kan irko nin den jama gine nimu duga hansi jama sino manki nim di go ga kan si borite nim fande zangin kwarno nim ne no ni gondi zanka amani ni singa salan shi di ti harano hanno uhu di mante uhu amante yani ga dole no ni ga kai matkan ni bai ni kai ni kwara nim ne hay te yakini amate wala masti yakini amste ya no dingo magini ya kamata ma ta wani al'umma mu im kokari im faham zama matkan ustad na ke jahiltara da nugu ki har bambata kan go irin nijar ra fi jama'a gonda jahiltara ba iri shi gumu haya kur kirgiti a majority iri sa ma an bai ir gote deno ir di ai ba bai kai goga amma iri suke ki bera ga bai ifo sai ni kamata imate ifo no ki ka'ida da wankan mun ki ka'ida lugon da kan nutan oh wankan bon na haso alu mhm. a kulgu adina annabi ne sallallahu alaihi wasallam irma fai irga harmun fondobo walir irma kwara banda fondobo wala bira man ti dorandi yan wagina da man ti yadin lali kai gabo lali to aske nin kan ga wone bai ni gin ga kaga chokosi mun fondobo ine dinga ba ma harmun harmun min di zamani di kan kuna nigi di borbo bu kulga hantum mir fo yambo mm, interdit duri sous peine de 4000 francs mhm. barum sa har mun oh, oh, dum oh. jukke oh to annabi naci sallallahu alaihi wasallam fondo bon musuko ga har mun fondo bon musuko ga wa wal hari kan bore ga nafanda sanga isa raso mm. to zama da man tiyadi ni nin kan na te ir koy do won kan ginigar noa bor ku kan ka son ni gugu bis fondo bon son ni mu di bor fo wa zando ne fono ni kicusu wala boro ni mane a boro kan hayo te dir ko malali to bor ga harite kan gindan lali irko lali yan ora ya dum mono annabi ya gane sallallahu alaihi wasallam wato kan irko subhanahu wataala na se amma kaga alzunna zure ngana ne wing di irko ta mufu agu alzanna ragdi raganya ta lakkalga ifono ko da no harino di fondu bon kan go bore doron di ana ganandi wodin sabbu wodin ma ga afur alzanna to to ilmi ga bai kan adami za doron diyan agbo dan jahannama mani wai bora kan zari coule quand il côté ga mai ni kul kan irko ta ga tun ga nafila amma gorka sine na ga dorandi annabi ni mu koyi ciki sai kan nuna izano to wone ku dirgo go goida irgo wone dumo mhm. te to kala <laughs> irko mir botwala inga no inir fahaman diga ne kan alfa gai sanne hankan ga nan imagana inga gidi ka daidi hino aninga gobo sambo alfa ga ne yaki ne bor kul kan mana gana ki no ga tiyasi inga sene ne alfa ga mu wazu jiri zambar fu wala mu wazu sorro zambar fu asinna fogoto hino minga gobo sambu zari follon barkante ah, a ah, ah, si si wala ah, to gun kadi kine we sentir verto rai go go borewi zari follon kan hino tuna ban wala mamba mata ka example ka ano son kan ane yaki to ni ma ine hin abba an nasara sani rai foni da se pouvoir <laughs> hay kuno simon gase kade da wangi aha ni di ine an duniya wo kan ra'ir go gangi ta ci bon no ago hino alfagai noru ko ne da talkai alfagai mene wankan irko ne aran matene ya arzakan taimakan da arzaka imadan fonda kan no a himadara hino mene borkan mante te hankan bora ga dine ya di sarga talka ga da ma kani da ne irko mata irko ga to <laughs> eh ba ha kulu irde irde do do irdo hare no problem al salam taren ha ah da ana hakul sakon to san ustaz irdi kan chimso hando kan kaira irgidi al salam tare satiyan gono niger la bo ragu gunnon go kulu ni kaga saban dai igi kande almaniyan ga zaban talkai se hanfan igi jama'a murgu hanfan igi borai no fu almanai dini ingai modu bora na wi bora chimso te wal almate a te me zaza ne kan alsilamu tare sata to aba sargara kan irgo ci de wasu waso goge sarga bore kan sin de hina ga imu koi gati wali goge sargi ga imu koy ganwa talifa kusiara aha wodin wo talifa kusino ine kan watukul kan ni ga sarga ni arsa kaga ton ton al te albarka ni almunu te albarka ko ni irko min bon gudabu ya di mono ne arsa ka irko me ga batun sai kan bala usi kan ara to sango ustaz mai no him chimso din wi to nin kan goga chimsi din gi hin ba wai borno da gi hin a gin gumin bon ba wo borno hali na almano dini se nigi hin gawi zama ibada no kun nigi gate din si hin nigi kaga kai no bora kan gogo wini se din jarga ni gogo kai ni mena bismillah allahu akbar wone irkoi ni do no afun ni se mono ay go gate ta zirga bai ir irwai bare ra afoyan gon kan sin ga ba kai nan ki gogo almano bi amma to din si hin din bangane bora mu te irko wo hay fo kusiya se tugurayra to san kan bor giten bon se mai cinno bor himanum suban kan gana almanowi bora kan ni ne kan ni gbe kan alislamu no kan amana kan ni dinga kan bara ga to din se mata kan cina himada wat fo cinno bor him ga almanowi adduha wati 9h wat kan wayna gogo fatta wodin se bon bosa no gina se allah rabu sanira al uduhiya zama a wiye mo wati addu hawati no igawi han fam bore gne di koy bongi sodo kan o ya dinno zaman ni bai kan alislamu tare asiba ni jini funa ni ga fura a jini wani da ka saba saba ga haifote ko ne mu Allah subhanahu wataala ne kan kal fasalli li rabbika wanhar ma jingar ni koyose wato gani mi wi igine ka dilli imam nin go oho me mhm. ad limam mun taran jini funano ha to bala irga koi ga jingar dir koi idodo imamo ga kan ga almanu amawi wato ga irmo irmo kafur mu kagir wani wi zama annabi ne sallallahu alaihi wasallam borkul kan ni jini ga wi imamo se hamde no niwa nisinde sufure kalde irko mir batu to son boray den kangwi ustaz borgi banuno hammo ganon gino matno iwan banan dogo nan mm borkul almano kan nanaka irko wonno akul lay zabongo za kopsei za kuro za hamo akul irko wonno yadinga irko murado rano igada bora kan kaga winise nisine to filana sambu jinda zade kan nono almanobi bora kan kaga foru nisina se ka a filana sambu kuro wala zan kai kan ngai nona almano tandar nisi mane a wasambu bongo da kopse ga ko genere ga te atai ha a bor kul kan ni ga goyora niga kamba da nizi barano nin bora bana amma wudin si gangi dinga ban borano almano ga wal masarga ga ni gen ga sambu sarga ga amma goyo ma ga hay kunno ni sambu almano ga ga bora gan na bora bana to matu kurai kan zan kai koy ga nere mo hmm, din ban ga bora non da hankan di da murana ga da aske ni fa fala din ban ga bora no ga ni filana wone ai ni sargan ga to aban ila libre am te da hankan da di da manda madalla dir technicien amir to farir halir koy gir sigiro gai

irki ye karsalen fora ir alwato kangi ko sirse aka tongume ustaz ninda alu wo fono giti yamar yan ko korante kan no aranga te irse irda al silama al umma kulu kangina chimso wo kan ir gonde niya irim ko gite ir ko mirno awon sufura on kan no irgi cer yamar da de giti ay gita mani ne ya journalist wala <laughs> hal ni ka go wo do ni be kan na don don no to yadin mo no halir ga ba irma al silama tarate amate moduma subal kiyom kuyando ir ko subhanahu wa ta'ala amir kai bana kadidir chau zama ko kubara ga nuku ga te yamu yamu wadun wa asinan a bonga bayra ah, asinan ka murado mate fi sabilillah ni mugun gidi dai hun kuna won kan irgo go foman da gum gum kan ti jingaro wallahi din ko jingare da nin kan ga fam da jingare ni mugun gidi son borbo bu kul iga imamu jin ga kan gadi ima imamu jin ga sujudu ima jin ga sallam imam sai da to bora sin da bajinga nigi dimo cinin da zari bora go jingare ya dimo nigi di bor kayan tika kanga dira site sujudo site tun ga kayan a site ga bori bora go dai mo jingare wa tukul cinin da zari da bora bu wone bon amon bu al to ya dinno won kan kin dimo halon kason ya dinno kadde dir dondon amma irsi bamu nimi boren gonu ba ni matukul kikan kinu ni hikima te daga manu bora ga fahamandi kwa ga huzanu hanu fo jingare la bo fo mon ne kala a jara safu a jara safu kwa 94 bu ko ci do bor fo na sa na mu ne za ka je mu jara safu so tara na je haji e, e, aikin banza cim so go di mana dondon or sujet no gite mon gondin mai mai ba da kir go lokol hankan yin ha da kan no ni te iman ko ban dai niga du niga du banando <laughs> ni si du banando me to ya din no kadde dircho hay kul han niga te kalma cito be ba din sambulla ka dari ine ka al islamu mun higa hay fo kutti kadde da na cito ir si gicho da bor si chomo ni murado sti ko mi rubatu alu ifo nan gu tontoner saler gir giro ay eh, to mal faga na haya kulki han <laughs> kay ni jahil tonton jahil de fi sibilai <laughs> bore min nge bondi ay gi fungu emno exemple fu <coughs> jahil tra bon kan arfogo ni sika ko nigeria haya dambaran di sintene ga di nigeria bor ni sibai alfaga no ni sibai commerçant no ni sibay gomnati har harihin za kul ni kaga garbo follon ani ane e commerçant ay kul kan ni madin go salanda ni di kan agonde digiri digiri zangi mini son licence wala maîtrise wala master adina mu do amuru irmo ne kunde ni ka garan marché porto dabu dine mu kanisi ne adina do bore kan zumandi wala bare kan murara wallahi isiga erin ga irgo gati adin sino dine ni se imne bore kan gonda bak gabisa imne mi kano din isiba yar ga irgo ga temu ko ina noda harin boda beira jahil trera no yar tudu ga ti societe haya kur jahil trera asti wonde no ga ki ir problem bata kan se ni jara fi sibil to madalla ir sabu ir garan fondu goyi kan garan kagutu ir hunkuna sigiro bon kan ko ga sallan ir se kimso goy bo matkin no bor him bon sokonda kan ginnan ni kimso sarga kan nonu goni ga tenim ko gudu a wani sufura sanni bero ne ya kan ir ko gunwa batu aran mamu matkancin no alfaga da alu ikul kankan dinga baira irse ine kan jahil tarai hunkuna Inguno gogir gangi irim ko gir goyay din temat kancin no irwan diyawo gugune ir koyo igbara da yadin ga kal dai dirye gir bonga ganda gidan dangi bai matkin no ni gina. cimso goyo da alsilam tare ibada gere kulte da kanginan numdu i wani sufure bore kan irde koy ga sanno ngwa batu irgonda ustaz abdul fattah mamudu borno kan guwazu talvision ay dira diya ibon bormo no kan a cawu alsilam tare cawu yongora irgonda alu isa aye ngumo borno kan gonda bayrai guso ir bafuna ibon ai balki samidu ir technicien o sai ni saka ne nirginaran se ma salamu fondu suro karan dangirangan Thank you.